بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin shida ga watan jumada al'ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda yake daidai da 18 ga watan uku a shekara ta 2013 a lissafin milaliya kuma kamar da aka saba ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na ashek al-hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau a tambaya ta 145 a lissafin kuku yawwa na da hudu آه، ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة أوكي طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق عند أول تخليق النطفة قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنزأكم من الأرض وإذ من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم أحد أحد إن أحدكم نعم. ليجمع خلقه في بطن امه أربعين أربعين يوما نطفة ثم يكون ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون عقبة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب بكتب بكتبه بكسب رزقه نعم. وعمله وأدبه وعمله وسكي وسكي أو سعيد سكي أو سعيد وسكي أو سعيد نعم. والذي لا إله غيره إن أحدكم فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخله فإن أهلكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا ذراع إلا ذراع إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل أهل الجنة فيدخلها وفي في روايات غير هذه عن عن الجماعة من الصحابة عن عن جماعة من الصحابة وفيه روايات غير غير هذه عن جماعات من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. طيب جزاك الله خيرا. kar mu manta malamin a baya yana da kyau mu tuna abubuwan da ya ambata mana saboda darasin ya rika zama mana abin da ya shafi imani da kaddara yana da martabobi guda nawa guda hudu imani da ilimin Allah cewa duk abin da zai faru ko wanda ya faru a can baya Allah ya san shi abu na biyu imani da rubutu cewa babu abin da ya faru da kuma wanda zai zo nan gaba ya faru sai face Allah maɗauki ya riga ya rubuta shi a lauhul mahfuz sannan imani da mashi'ar Allah babu abin da ya auku a baya da abin da zai zo nan baya nan gaba ya auku illa da nufin Allah da amincewarsa ya faru abu na hudu shine halitta babu abin da yake aukuwa a cikin mulkin Allah sai face shi ya halicce shi duk abin da ba shi ba shi ya halitta sawa'un abubuwa ne da muke gani zahiri da kuma mu a ciki da kuma ayyukan da bayin suke aikatawa duk abin da ya auku a baya da abin da zai zo nan gaba duk halittar Allah ne halittar Allah daban da aikin Allah mun yi wannan bayani hmm? me bambanci halittar Allah da kuma aikin Allah mu halittar Allah ne ko yawwa aikinsa kuma shine ya halicce mu amma mu din abin da muka yi ba aikinsa ba ne aikinmu ne amma duka da mu da aikin da muka halittar su ne kun fahimci wannan yawwa mu bayinsa da ya halicce mu ya halicce mu mu kuma ya ba mu iko da mashi'a mu yi aiki ya kuma halicci wani abu a jikinmu a kwakwalwar mu sunansa ikhtiyari zaɓi muna da tunanin kanmu da ƙashin kanmu za mu yi tunanin in mun ga dama mu abu kaza in mun ga dama mu ce mun fasa ba za mu ba muna da dama mu zaɓi mai aikin alheri shi yasa ce in mun yi aikin alherin zai ba mu lada saboda ya riga ya kafa wannan hujjar akan mu ya ba mu zaɓi inda a ce haka yake juya mu ba mu da zaɓi to ba wata hujja akan kowa kawai sai kowa abin da ya ga dama amma cewa ya ba mu zaɓin nan to hujja ce ya ɗora akan mu ya ce kada mu yi kaza don haka in muka zaɓi muka yi mu muka ja wa kanmu don haka aikin da muka aikata ba aikinsa ba ne aikinmu ne amma mu ɗin da ayyukanmu halittarsa ne mun fahimci abin halitta daban aiki kuma daban shi yasa a larabci suke bambancewa suna cewa labudda min at-tafriqi bayna al-khalqi wal makhluq al-khalqu sifatu lillahi ta'ala wal makhluqu laysa sifatan lillahi mu ne mu Allah ya halicce mu mun fahimci abin amma mu ba aikin Allah bane aikin sa shi halitta eh amma mu din mu makhluqu ne wato akwai matsala an baka fahimci wannan gun ba sosai shi ya jefa wasu daga musamman irin mazhabar ash'ariya abin da ya jefa su rigima kenan suka kasa fahimtar wannan abun ba su bambance tsakanin wannan da wannan ba har suka fada wani kuri na aljabru duk da su ba sa cewa su jabariya ne amma ƙaulinsu ya fi kusa da jabariya fiye da wato kusancinsu da ahlus sunna tunda ba wancan gurin da zurfin mu shiga ba so nake in kwatanta mani da zamu fahimci abu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-falaq ayyace mana me bismillahir rahmanir قل أعوذ برب الفلق كتي إنا نيمان تلي da Ubangijin safiya shi alfalak min sharri ma khalaqa min sharri ma khalaqa menene ma'anan ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta menene abin da Allah halitta mu al-makhluqat yawwa dukkan mu Allah ne ya halicce mu yawwa akwai bambanci tsakanin wannan ma khalaqan shi ake nufi da makhluk akwai bambanci tsakanin ma khalaqa da kuma khalqihi in an ce da an ce min sharri khalqihi in an ce khalqu masdar ne masdar za a iya nufin wato aikin shi kansa wanda yake sifa ce ta Allah za kuma iya nufin makhluqi mun fahimci abin ma'ana ana amfani da lafazin khalq a larabci ana nufin makhluk ana amfani da shi kuma ana nufin fi'ilul khaliq to anan a wannan surar ta suratul falaq da yace min sharri ma khalaqa yana nufin wanne ne yana nufin al khalq ko yana nufin makhluk yana nufin makhluk yawwa ma'ana daga sharrin abin da ka halitta kamar dan adam da aljani suna da sharri mun fahimci wannan amma ba za a ce daga sharrin halittarka ba domin da ya ce daga sharrin halittarka lafazin khalqu wato halittar Allah zai iya daukar makhluqin ake nufi zai iya ɗaukar kuma ana nufin aikin Allah ainihi na aikin halitta mun gane wannan to shi wannan kuma ba a dangana sharri gare shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah madaukaki a cikin yabon da yake masa yake cewa washarru laysa ilayka sharri ba a dangana shi zuwa gare ka ai ba a dangana wani abu na sharri ga aikin Allah madaukaki sai dai a samu sharri a cikin makhluqatin lahi shine abubuwan da Allah ya halitta wannan ina mun sha maganar amma dai la'alla takure ta buɗe ko a fahimce ta ba kowa ya tsaya ya lura da haka din ba yawwa abin da ke so kai gare shi shine kar mu manta waɗancan abubuwa guda hudu mun ji su al-ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wa khalqu to a cikin su kuma kowanne ya kawo mana dalilai sai kuma ya ɗauko dalili akan ilimi ya gaya mana dalili akan kitaba ya gaya mana to sai ce mana kuma kitaban nan ta kasu kashi biyar ko nau'in kitaba rubutun da Allah maɗaukaki ya yi nan ko yake yi ya kasu kashi biyar akwai takdiri ko rubutu da ake na ƙaddar abubuwa a estimate ɗin abubuwa a ce abu kaza zai faru wanda shine da ake shine na farko da ake cewa at-taqdir al-azali na tunfil azal tun kafin a halitti abin da ake cewa lokaci shine tunfil azal yawwa to wannan at-taqdirul azali da hujjojinsa mun ji shi mun gama a baya sai kuma at-taqdirul umuri umur ka sa wa nan wannan ainun din dhamma karka ce at-taqdirul amari haka nan kuma mimun din ita mata da dhamma umur ba umri ba mun fahimci abin at-taqdirul umuri ma'ana budget ko takadiri ko rubutun kaddara mai alaka da rayuwa umur nan ana nufin rayuwa yawa wato shi kuma nau'i biyu ne akwai wanda aka karba lokacin da Allah maɗauke mai saƙi alkawari a hannunmu lokacin da muke gadon bayan annabi adam shi ma wannan mun karanta shi da dalilinsa ko mun gama da wannan na biyu shine a taqdirul umuri wanda ake lokacin da za a busa wa bawa rai a lokacin da aka haife shi ko a kafin a haife shi ka yana cikin mahaifiyar wato abin da mahaifar mahaifiyarsa wannan to shi za mu karanta yanzu mun ina fata mun gane abu yawwa to shi ne yake cewa madalilu ala haka ne ko ko ma dalilu at-tadbirul umri menene dalili akan at-tadbir al'umuri wato rubutun kaddara na rayuwa allazi inda awwali takhliqin nutfati wanda ake yin sa lokacin farkon halitta wato dugon maniyi lokacin da ya haɗu digon maniyi namiji da mace har ya cakuɗa har ya zama Allah ya nufe shi a ciki ya shiga wannan nutsufa din lokacin da ta gauraya aka samu wannan union na farko haɗuwar farko kafin ya zama abin da zai zama nan gaba to wannan takdirin da ake lokacin da za a busa rai menene shi wani mai dalili a kansa shi abin da za mu je ina fata muna bi to sai sai aljawab qala Allah ta'ala Allah ya ce huwa awwalu huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ya ce huwa a'lamu bikum shine mafi sani dangane da ku ma'ana ya fi kowa sanin ku ku kanku hadda ku a ciki ya fi ku sanin kanku babu wanda ya fi Allah sanin kansa ma'ana gashi dai kai kai ne kai da kanka da tunaninka da zuciyarka da hannunka da kafarka da komai naka to wanda ya halicce ka ya fi ka sanin kanka ka duba jahilci irin namu na ɗan adam akwai abin da a jikinmu yake amma sai dai mu gani wani saboda idan mu ba dama ya je wurin ya gano ko ba haka bane wannan ɓangarorin jikinmu suna nan da yawa wanda ba dama idan mu ya gani mu iya gani in ba madubi za mu sa ba ko shi wannan ya isa tabbatar mana da jahilci na kanmu akan kanmu to Allah subhanahu ala kuwa ya san komai akan mu tun ran da ya kaddari cewa gudan a dugon maniyin nan na namiji ya haɗu da na mace su cakuɗa su zama abu guda tun daga ran da yawannan wannan nufin a lokacin da baka san ina kake ba to a lokacin ya san ka shi yasa ya faɗo maka wannan tarihin ka tuna cewa shi ya fi kowa sanin ka domin ya san ka tun kana wannan abu mun fahimci abu shi yasa ya ce huwa a'lamu bikum shine fi kowa sanin ku id sha'akum yayin da ya tsire ku ya wato ya fito da ku yayi ku ya halicce ku min al daga ƙasa wannan ishara ne zuwa gawa Babanmu annabi adam shine aka halicce shi daga ƙasa yawa domin ba mu ne kashin aka halicce mu daga ƙasar ba shi aka halitta daga ƙasa a matsayin sa na baban amma tun daga kansa kuma sai aka ɗauke riƙar halittar ta koma daga maimakon a ce kowane ɗaya ƙasar za a haɗa a cakuɗa a tashe shi a busa masa rai sai aka bewa annabi adam aka fito masa da mata daga kirjinsa kuma aka halicci wani tsari a jikinta da jikinsa wanda za su rika haduwa sai a haifi wani irinsu wannan mu duk gaba ɗayan mu ta irin wannan hanyar aka same mu shi kuma daga haɗa ƙasa aka haɗa aka busa marai aka busa masa rai matarsa kuma aka balli kirjinsa a ƙashin kirjinsa aka halicce ta daga cikinsa wannan kamar da ya tabbata a hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan duk mu biyun ake tuna mana wannan shi ana tuna masa min al-ardi aka halice shi wa id antum ku kuma wa id lo yayin da kuke ajinnatun kuna yan tayi fi butuni ummahatikum a cikin mahaifan iyayenku mata kaga nan duk jinsin guda biyu ko nau'in guda biyu mu aka ci nasarwa da babanmu da aka halice shi da ƙasa mu kuma da aka halice mu ta hanyar digon maniyi yawwa to shine sai ce fala an anfusakum wannan wa'azi ne babba magabata daga wato da suka wuce salaf daga sahabbai da tabi'ai wasu sukan karanta wannan aya kuka yakan kama su su ce Allah maɗaukaki yana tuna musu asalin su cewa su ba komai bane shi yasa sai dora wannan wa'azin a kansu cewa fala an anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku mutum ya rika dangana wa kansa wani abun alheri ai ne ne kaza ni da ma ai ba ɗabi'a ta bace kaza kar ku rika yin irin wannan kullum ka rika barrantar da kanka daga laifi ba haka bane kai ba komai bane ga asalinka yace huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin waye mai tsoron Allah a cikin ku shi yafi sanin waye mai takawa hmm, dama taka wannan kuma dama ita ce mizanin gane mutumin Allah da mutumin da ba na Allah ba mutanen Allah sune waliyan Allah ya ake gane su allazina amanu wa kanu yattaqu yawa waɗanda suka yi imani kuma suke bin dokokin Allah nas'alullahi an yaj'alani wa iyyakum minhu to don haka ashe kenan kada mutum ya zama yana alfahari yana kafafa yana tsarkake kansa hmm. irin waɗannan wannan halaye ba su da kyau mutum ya daina tsarkake kansa ai ni nake kaza ni nake kaza shi yasa daga yawa daga cikin magabata ko in ce yana daga cikin abin da malamai ma suka saba a kansa tun zamanin sahabbai suke tattauna shin akwai wata mas'ala da ake ce mata mas'alar istisna'i fil iman in ka karanta babul iman a cikin eh, littafan aƙida za ka ƙaru da wannan babin shin ya halatta mutum ya ce ni mumini ne ko bai halatta ba ina hukuncin mutum ya zai ce ai ni mumini ne bai halatta ba ƙasa'an hmm. yau to da malamai sun tattauna akan wannan suna cewa abin da ya fi dacewa mutum ya rika cewa ana mu'minun insha Allah yawwa ana mu'minun insha Allah saboda me domin lafazin ana mu'minun yana da ma'anoni guda biyu ma'anarsa ta farko shine kana ba da labari cewa kai ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah suna alaihi ka yadda da mala'iku ka yadda da manzanni ka yadda da littafai ka yadda da ranar ƙarshe ka yadda da kaddara wannan ma'ana ta farko kenan in wannan ake nufi to wannan ba tsarkake kai bane ba komai in ku ma'ana ta biyu in ka ce ana mu'minu to kana nufin ni kammaltul imana duk aikin imani na kammala shi duk abin da ake so a takawa ina da shi duk abin da ake so sallar dare ne azumin nafila kullum ina yin waɗannan abubuwa kuma duk ayyuka na da'a ne domin idan aka ce ana mu'minu shi lafazin imani dama yana da wannan ma'anonin ko al'imanu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani ko da kuma wa amalun bil arkani to waɗannan al'amuran gaba ɗaya sune imani in ka ce ana mu'minin to kamar kana nufin ka kammala waɗannan abubuwan duk ka gama kowanne babi na imani ka cika shi to gudun wannan tsarkake zuciyar shi yasa malamai suka ce mutum ya rika cewa ana mu'minun insha Allah domin kada mai sauraron ka ya zaci cewa wannan ma'anar ta biyu kake nufi kai ka gama kammala imani kai baka bukatar komai kai ne cikakken mai takawa yawwa amma in kana nufin ana mu'minun bi ma'ana ana mu'minun billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi wannan ba matsala domin wannan shine aslul imani alladhi la yakunu al insanu musliman illa bihi ko shine asalin imanin da mutum ba zai zama musulmi ba ma sai ya imani da wannan yawwa ina jin wannan kuma ta mun tattauna shi a baya a wasu lokuta hmm. to mu je don haka mutum da ya guji tsarkake kansa to wannan ayar me ya alakata da wannan zancen da muke yi tukuna cewa aka yi dalili akan at-taqdirul umuri abinda Allah ya ƙaddara ya rubuta na ƙaddara cewa bawan Allah abu kaza zai yi abu kaza zai same shi abu kaza zai same shi tun wato lokacin da za a busa masa rai kuma shine budget ɗinsa na rayuwarsa baki daya wannan abun ina muka gano shi a cikin wannan aya inda yake cewa wa id antum ajinnatun fi butuni um, fi butuni ummahatikum lokacin da kuke yan tayi a cikin iyayenku mata mun gano wannan me alakarsa da wannan kuma kasancewar ashe tun da Allah a'lamu bina fi zalika alwaqt ma'anahu ya san duk abin da yake gudana dangane da mu na rayuwar cikin da haihuwa da wahalar da za a sha na reno da yadda za mu girma har mu zama abin da za mu zama a tun da ya san wancan lokacin famin babin aula ya san har zuwa lokacin da za mu mutu me ma'anar sanin sanin shine duk abin da za mu yi duk abin da zamu aikata duk abin da zamu ci ya san shi ya kaddara ashe kenan yana nan a rubuce a gunsa kun fahimci inda aka hango amu yawa to wannan dangane da ayar kenan yace wa fi sahihaini a cikin sahihain bukhari da muslim qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan mun san wannan hadisin ko hadisin as-sadiq al-masduq wanda muka karanta a arba'un an-nawawiyya yawa to bukhari da muslim suka ruwaito shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ta hanyar abdullahi dan mas'ud yake gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum lalle ɗaya daga cikin ku wannan kuma ahadakum din lafazi ne mufrad walakin ma'anahu al-umum lafazi ne na abu ɗaya dan ba a ce inna jami'akum ba zaka ka ce inna ahadakum ahadakum fard ne wanda ana itilakinsa sa akan jinsin ku duk baki ɗayan ku ma'ana babu wani daga cikin ku kuma da zai fita daga wannan ahadakum din yawa ɗayan ku kowanne ɗayan ku kenan la yujma'u khalquhu ana tara halittarsa ma'ana a kammala masa halittarsa fi batni ummihi yayin da yake cikin mahaifar uwarsa da ta haife shi arba'ina yauman nutfatan zai yi kwana arba'in yana digon maniyi thumma yakunu alaqatan ba alqatan ba alaqatan yawa zai rayu ya zama alaqatan gudan jini misla zalika misla dinnan haka zaka kira ba mislu zalika ba bin nasbi misla saboda ma'atufi ne akan mansubi fa yakunu mansuban aidan yau me mene wanne ne mansubin wancan zarfin arba'ina ko dan ya ce arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan ya kunu huwa huwa in shine ismu kana alaqatan khabaru kana shine mansubi yau amma kuma misla shi kuma matsufi ne akan arba'ina saboda zarfi ne matsufi akan zarfi mun gane yau kamar da wancan ya zama arba'ina yauman nan kuma sai zama shi ma misla dalika yauwa ma'ana kwatankwacin haka zai ka zama gudan jini ma'ana haka menene kwatankwacin haka lissafin kwanakin yadda yake da ɗigon mani kwana arba'in to haka zai kuma wasu kwana arba'in din a matsayin mai gudan jini ma'ana ashe ɗigon mani in ya cakuɗa da namiji da nan mace juyewa suke sai su zama gudan jini jini yake komawa yawwa a summa kunu mubgatan mitla dalika wannan shi ma haka a larabcin sannan sai ya kasance mubgatan. wane ne kunu wannan huwa din kanwa take koma a hadakum din yawwa ma'ana sannan ya zama gudan tsoka misla zalika shi ma kwatankwacin wancan kwanakin arba'in ɗaya arba'in biyu arba'in nawa uku kwana nawa kenan kwana ɗari da ashirin wata nawa wata hudu yawwa to sannan sai ce thumma yursalu ilaihi malaku sannan sai a aiko masa da mala'ika fayan fuku fihi ruha sai busa masa rai wannan shine dalilin musulunci akan cewa dan adam ana busa masa rai ne a wata hudu lokacin da ya cika wata hudu mana lokacin da a wannan gudan ma mani ya yi kwana arba'in jini kwana arba'in tsoka kwana arba'in to kuma sai mala'ika ya zo sai busa masarai daga ranar ya zama mutum shi sa har malamai suka a fitar da hukunce-hukunce na fiƙihu da suke da alaka da wannan ba kuma ta mun magana akan su lokacin darasin arba'unan nawawiya ko yawwa daga cikin hukunce-hukuncen itibarin duk wanda aka busa masa rai daga kwana ɗari 120 din nan ma'ato wata hudu to ya zama mutum hukunce-hukuncen da suke da alaka da duk wani abu da za a yi masa za su hau kan wanda ya masa wani abu misali da za a zub da cikin bayan wannan busa rai din to an zub da cikin mutum cikakke mai rai domin an riga an busa masa rai yawwa shi yasa malamai suka shi a layin kisan kai ne idan aka yi aboshin bayan ciki an busa masa rai in ko bai kai haka ba to laifi ne amma bai kai kisan kai ba mun fahimci abun yawa don haka ashe wannan abin akwai hujjoji da yawa ko kuma akwai matsaloli da yawa da suke da alaka da shi tunda ba fiqhu muke ba mu kyale shi hmm. sai ce wa umaru kuma shi mala'ika ai kaga cewa thumma yursalu ilaihi malaku hmm. ana karanta malaku ne mala'ika malak ake cewa ba malik ba in ka ce malik sarki kenan malak mala'ika fataha za ka sa wa lamun ɗin yawwa guda ɗaya hmm. uh, fayan fuku fihi ruha sai busa masa rai wa yi umaru shi mala'ikan kuma sai a umarce shi bi arba'i kalimatin da wasu kalmomi guda hudu bi kat da rizkihi ai bi kitabati rizkihi a ce ya rubuta arzikinsa a wannan lokaci mala'ika da aka aiko ya busa ran nan zai daga ya tambayi ubangiji ya ubangiji me arzikin wannan bawan Allah to sai a gaya masa sai rubuta wannan bawan Allah na farko tukuna za a haife shi kan malallan haihuwa da cikar kamalin bangaren jiki idansa kalau hannunsa kalau kafafunsa kalau kuma da hankalinsa ba musawwa za a haife shi ba tun daga nan za a faɗi wannan sannan an haife shi zai rayu kwanaki kaza ana ba shi nono kwanaki kaza za a daina har madarar da za a bashi in ta taimaka wa wannan nonon duk za a rubuta waɗannan abubuwa ɗin wanda ba zai sha madarar ba ma kuma duk ba za a rubuta ta ba da haka duk waɗannan abubuwan tafasil ɗin duk sai a umarci mala'ikan nan sai rubuta zai girma zai karatu a wuri kaza malam wane da malam wane su za su koya masa sannan zai zama abu kaza a rayuwarsa zai aiki iri kaza na neman abinci zai samu matsayi iri kaza kuma sannan abu kaza da abu kaza za su shigo masa a rana kaza da rana kaza da rana kaza din daga farkon rayuwar nan har ƙarshen rayuwa duk abin da zai ci ya sa a bakinsa a ranar za a rubuta masa shi sawa'un ya je ya yi fafutuka ya nemo bai fafutuka ya nemo ya nemo a hankali bai nemo a hankali ba wannan abin ba zai kubce masa ba wannan kuga babban wa'azi ne a nan wurin na me cewa ashe idan dan adam ya yarda da wannan maganar to ba shi da dalilin da zai sa ya je kashe wani dan adam akan ya samu abin duniya ko ba ka bane ka yi haƙuri babban abin da aka ce dama shine ka je ka nema kar ka kwanta ka zama wahala akan wasu mutane kar ka zama maroki, ka je ka nema yadda kowa yake aiki ka je ka yi aiki ka samu amma maganar yadda Allah zai yassare maka abin ya shigo maka an gama wannan maganar ba ita ake yi ba komai duk adadin mutane da za su shiga kan hanya su tare a dakatar a kwace a fuzge sai ya sake biyo wata wata hanyar ya dawo gunka in an riga an rubuta mun fahimci wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran a wani hadisi da na sha gaya mana shi yana hudu ba ko yace ah, inna ruhul qudus nafasa fi ru'i ru'i ake cewa ba rau'i ba rau'u tsoro kenan ru'i kuma ana nufin zuciya yawwa nafasa ya fesa mini wani ilimi fi ru'i a cikin zuciyata an lata muta nafsun cewa babu wani rai da zai mutu hatta ta stakmila rizqaha sai ta kammala ta haɗo arzikinta duk abin da aka rubuta mata sai ta samu ta ci in dai an halitti ɗan adam an busa masa rannan ya fito an haife shi to abin da aka rubuta masa zai ci tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe Allah maɗaukaki ya rubuta wannan kuma ba za ka mutu ka bar duniyar nan ba sai ka ci duk abin da aka rubuta maka in an ce za ka sha fura to tana nan sai ka sha duk hanyar da wani zai bi ya hana sai ta zo maka kuma sai ka ci ko aya ce za ka sa a ka duk an rubuta ba wai maganar wani babban abinci ba to don haka ashe kenan ga idan ka san wannan za ka san babu damar ka je ka yi sata ba damar ka je ka yi fashi da makami ba dalilin da zai sa sai ka cuci wani sannan ka ci abinci ba dalilin da zai sa a kasuwa ka rage ma'auni ba dalilin da zai sa kana kula da gidan mai ka ƙara inji ya sauri saboda ka samu wani ƙari a kai ba dalilin da zai sa kana a caɓa ka cuci mutum duk irin waɗannan abubuwa haka mai aikin ofis ya saci abin da ba nasa ba babu dalilin da zai sa ka yi wannan tunda abin da aka rubuta maka za ka zama yana nan sai ka zama kaga wannan wani malami yana cewa a shaida mutum yana da hankali da zai ga cewa wannan abin da ya sata ya yi kaza yayi kaza yayi kaza da su da ya haƙura bai sata ba tun da Allah ya rubuta zai wannan gidan irin wannan zai wannan motar to zai zo masa ta hanyar halal kuma insha Allah zai kun fahimci wannan abu yau shi yasa kullum mutum ya haƙura da wannan abu da Allah madaukaki ya rubuta masa to insha Allah ko Allah subhanahu ta'ala za ga ya yi sare masa abubuwan sai shi yasa a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi talabi da haka ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah kuma ku kyautata hanyar neman kaga an ce tsalab talab ashe kenan ba a ce kai ittikali ba akwai bambanci tsakanin ittikali da kuma tawakkali ittikali shine ka zauna baka komai kawai ka sallama mutane za su ta kula da kai yawwa komai naka yi taso sai ka je to da Allah jama'a a taimake ni wallahi an mun haihuwa kaza da kaza da kaza wannan dana ne zai koma makaranta na rasa yadda zan yi duk irin waɗannan abubuwan baka buƙatar ka tashi a masallaci ka tona wa kanka asiri yawwa ba a hana ka ka je ka nemi a taimaka maka ba amma ka rufa wa kanka asiri ba talla ba yawwa kuma ka nemi hanyar abu idan da zama mutum kawai ya yi baya aiki baya komai wannan laifinsa ne amma kana aikin ko kana kasuwanci amma rana ta ɓaci baka samu ba to ba laifi mutum ya je ya a taimaka masa ina fatan fahimci abu amma akwai wani shi baya komai haka kawai yake zaune baya aikin komai da kwabo zai shigo masa kuma kullun zagin al'umma yake sun ki taimaka masa wannan ba adalci bane hmm. Allah madauki kyauta to mun shiga wa'azi mun bar karatu yace wa bi katbi rizqihi ko da rubutun arzikinsa wa ajalihi da kuma ajalinsa shekara nawa wani zai a duniya a ranar mala'ika zai daga ido ya tambayi ubangiji ya Allah nawa zan rubuta masa Allah kuma lauhil mafuz a gunsa shi ya san abin da ya so ya ce a rubuta sai ce a rubuta masa yawa wannan sawa'un ajali haƙiƙi ko ko ajali allazi yazidu min ajli sababi yawa ajalin da zai kai shi har ƙarshe ko kuma ajalin da zai iya ƙaruwa saboda wani sababi kamar yadda muka yi magana a bangaren abin da shafi da ƙarar abin nan sadar da zumunci ko yawwa wa amalihi haka nan da aikin da zai za a rubuta zai aiki kaza irin na alheri aiki kaza marar kyau zai taɓa yin kaza ko da laifi ne duk za a rubuta masa zai taɓa yin sa wa shaqiyun aw sa'idun haka nan kuma a ƙarshen lamarinsa bayan ya shiga aljanna za shi ko wuta shaqi kamar da muke cewa a hausa mu ce mutum shaƙi ne mai ba wa mutane dariya ko ya ce wani ai shaƙi ne to ba a larabci ba haka ake fi shaƙi ba shaƙi ne taɓaɓɓe wanda ba shi da sa'a ba shi da rabo kuma a lahira wuta zai shiga Allah ya shi mu yau sa'idun kuma shi ne mai shiga aljanna to sai ya ci gaba ya ce fawallabi la ilaha na rantse da wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi Allah kenan inna ahadakum lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli jannati zai rika aiki aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira'un wannan ma din nafiya ce ko masdariya nafiya ce shi yasa kuka ga illa dinnan da ta zo istisna'i ne ya zama istisna'an mufarragan ba istithna'a ne musbat ba لو كان استثناء مثبتا ومتصلا لكان إلا ذراعا ko yau istisna'in nan mufarrad ne saboda sabaqahu nafiyun duk istisna'i idan nafiyu ya gabace shi to ana ce masa mufarrag manfi ma'ana wanda aka kore wani abu to in aka tashi aka kawo illa tana komawa asalinta ne ta aiki gwargwadon abin da ya fita bihi siyako wanda suka karanta nahwu su za su fahimci wannan ka'idar istithna'i ko yawwa ma'ana abin da nake so in faɗa shine hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un za ka karanta ba zira'an ba shine kawai nake so a fahimta me yasa kuma za a ce zira'un ba zira'an ba shine ka'ida ce ta larabci ta nahwu saboda istifna'in mufarrad ne ba wato ba musbat ba fa yasbitu mun koma ma'ana me ma'anar hadisin ma'ana har ya zama cewa yana aikin yan aljanna ko sai ya zama ma ya kunu bainahu wa bainaha sai ya zama babu abin da ya rage tsakaninsa da ita bainahu ai shi al'abdu wa bainaha ai aljanna ba abin da ya rage ya shiga aljanna kenan ko illa zira'un sai zira'i daya kamu daya na hannu ko kuma abinam kamun hannu guda fayasbiqu alaihi alkitabu sai wancan alkitabu rubutun da aka rubuta dangane da shi yasbiqu sai ya riga ya aiki a kansa mana sai ya zo ya tsere ya riga ya ce a'a ni ne fa mai aiki ba wannan aikin da kuke gani na duniya ba na zahiri abin da aka rubuta can shi zai tabbata a ƙarshen lamarin mutum fa ya amalu bi amali ahalin nari sai ya aikata aiki irin na 'yan wuta fa ya dukulu har sai ya shiga wutar saboda me abin da aka rubuta masa cewa a lauhil mafuz shine cewa dan wuta ne shi amma kafin wannan lokacin ya zo yana ta aiki aiki irin na yan aljanna to a nan shi yasa a wata riwayar ta wannan hadisin dama malamin a ƙarshe ya ce mana akwai riwayoyi ga wannan hadisin ko da lafuza daban-daban a wata riwayar a nan wurin da ya ce fa ya amalu bi amali ahalil jannati ko zai aiki irin aikin yan aljanna to akwai ƙarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi yabdulin nasi Ga yadda yake bayyana ga mutane ma'ana aikin da yake na 'yan aljanna ne fa amma yadda yake bayyana ga mutane ma'ana dama tan ƙila akwai wani abu a zuciyarsa wannan ayyukan ba ikhlasi a ciki akwai matsaloli wannan aikin da kuke gani na 'yan aljanna domin Allah ba zai zalunce shi aikin 'yan aljanna sannan kuma ya zo ya kama shi da laifi ya hana shi shiga aljanna ba ko kuma ya zama sai a ƙarshen rayuwarsa Allah maɗaukaki wancan abin da aka rubuta masa na cewa ɗan wuta ne shi ba ɗan aljanna ba ne sai ya zo ya karo da wannan sai ya rinjayi wannan ɗin sai ya ture shi sai ya koma maimakon aikin ‘yan aljanna sai ya koma yana aikin ‘yan wuta kaga dai a ƙarshen lamari a aikin mai aka kama shi ya mutu a aikin ‘yan wuta don haka ba a zalunce shi ba ma'ana ko ya koma ya ridda wal iyazu billahi mutum ya bar addinin musulunci bayan duk abin da ya da na tauhidi ko kuma mu ɗauka dama can akwai matsala a tauhidin nasa babu ikhlasi aikin da yake ba dan Allah ba sai Allah madauki ya juya aikinsa sai ya koma aikin yan wuta fa yadkhulaha sai kuma ya shiga wuta din kun ga wannan kaddar iman da kaddara yawa shi yasa wannan wannan hadisin babban hadisi a wannan babi din shi yasa waɗanda ba su yarda da kaddara ba babu hadisin da suka tsana irin wannan hadisi ya taɓa mamu kisar amur bin ubayd ko ko kuma manta shi amr ibn ubayd ɗaya daga cikin malaman mu'tazilawa ne su mu'tazilawa ba su yarda da kaddara ba ba su ne suka ce ai Allah adali ne ko tunda adali ne ya za a yi ya san zami kaza kuma ya kama mu da laifi don haka bai sani ba kawai ba wani zancen rubutu ba wani abu bai rubuta ba bai sani ba sai da muka yi kawai ya sani haka na daɗin su can haka suka yarda da shi duk sun karyata waɗannan hadisi amr ibn ubay wata ran an zo an kawo masa wannan hadisin shine ya kira sunan wanda ya ruwayar hadisin daga abdullahi dan mas'ud na ba ku wannan kisar anan yake cewa ai da wane zai zo ya gaya mun wannan hadisin ni da shi da ba zan yadda ba sai ce kai da dan mas'udin shi kansa zan gan shi ya gaya mun wannan hadisin ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu zan ce masa ƙarya yake saboda kawai ya riga ya kafa ka'idarsa ta addininsa mazhabarsa yadda ta tafi to dole ne ya juya dalilan nan su daidai da mazhabarsa in ba haka ba ƙarya suke sai ce kai ko manzon Allah ne zai gaya mu wannan hadisin ya ce ai ana kaza ana kaza ana kaza an riga an rubuta zan ce a'a ni ban karba ba a hmm? to <laughs> ban masa hukuncin wannan ba amma dai wannan shine ra'ayinsa kai a ƙarshe sai ke cewa da Allah zai gaya masa shi da shi saboda tsaba tsaurin zuciya sai ce da Allah zai kawo masa wannan hadisin ya ce kaza da kaza da kaza wai da ya ce ya rabbi laisa ala hadha akhafta alaina almisaqa wai haka zai ga Allah ko ya ubangiji mu ai alƙawarin da ka karba akan mutum kafin a haife mu tun azal mu ba akan wannan ka karbi alƙawari akan mu ba kaga wannan wani irin abin nan tsaurin rai ne inda da gaske Allah ya gaya masa ashe ba zai dauki cewa wannan ya rushe wancan abin da na faɗa ba kun ka fahimci wannan in dai mutum mai ladabi ne ga Allah da Allah ne zai gaya masa ai da sai ya ce a ah, to ashe Allah yana nufin abin da ya gaya mana a da ya fasa yanzu ga sabon abu sai mu karɓi sabon abu ko ko ba ku fahimci zan sai na bane in dai mutum mai ladabi ne da haka zai wa Allah da ba zai ce masa ai shi ka'idodin nan nasa ba za su saba ba don haka zai iya ta kowace aya kowanne hadisi saboda wannan haka mu guji daukar ra'ayin da ba shi da asali a Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. za ga mutum in ya tashi akan wata aqida ya saba ba ya so ya ji an taba ta ko ba haka muke ba hmm? ka tambayi kowa duk wanda bai sa'a ya tashi akan tarbiyya ta sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi baka ji zuciyarsa wata hurka take ji daga an taba wani abu da ya saba yi sai ji dan me aka tsananta aka kaza gashi fa abin da aka kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo ba ra'ayin wani ba ballantana a ce ai ra'ayi sai a hada shi da ra'ayi sai a dauki wanda yafi karfi magana ce ta Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya ci gaba yace wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar dayan ku kuma zai aiki irin aikin yan wuta shi ma fi ma yabdulin nas kuna ganin sa kuna masa hukunci tsinanne la'ananne mutumin banza yana aiki irin na yan wuta la'alla kuma can a boye akwai wani ikhlasi da yake da shi tsakanin sa da ubangiji ko hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya zama ba abin da ya rage ya shiga <clears throat> wutan nan ma'ana yana dab da mutuwa sai Allah madaukaki ya sa yasbiqu alaihi alkitabu sai rubutun da aka yi masa na cewa shi dan aljanna ne sai ya zo ya riga sai ya tunkuɗe wannan aikin zahiri din sai ya kafu a wurin sai ya zama mene fa ya amalu bi amali ahli jannati sai ya aikata aikin yan aljanna fa ya yadkhulu har sai ya shiga aljanna kun ga wannan sirrin Allah ke Yau, ma'ana mutum zai iya yin ayyuka da ba daidai ba can kuma a ƙarshen rayuwarsa sai Allah madauke kaddara masa tuba sai ya tuba kuma ya aiki irin na yan aljanna to ni ina so a ƙarshe mu fahimci wannan hadisin ta fuskar da ya kamata wacce fuska ce babban abin da za mu kalla mu ba wancan abin da su irin su amur bin ubayd suka dauka ba mu duba ƙarshen rayuwa da ita Allah madaukake ke hukunci ko a ƙarshen rayuwan nan abinda mutum ya mutu yana aikatawa to a kansa za a yi masa hukunci akwai zalunci ko babu zalunci ba zalunci da haka har yanzu dai yana nan daga aikin naka ne aka ɗauko maka hukuncinka babu wanda ya zalunce ka a ce da a rayuwarka kayi aikin yan wuta yanzu an zo an maida da kai dan aljanna da kayi aikin yan aljanna baka canza aikin ba haka kawai ka mutu akan aikin yan aljannan Allah madaukaki ba zai saka wuta ba mun fahimci abin yau dan haka abin da ya faru na canjin kuma daga wa yake daga mu yake da haka shi sa kafin mu shiga wannan darasin nace mu bambanta tsakanin ayyukan mu ayyukan mu ba su ne aikin Allah ba ayyukan mu da mu makhluqatul lahi ne aikin Allah kuma khalqul lahi ne shi daban khalqullahi sifatun min sifati zatihi amma makhluqatullahi fa hiya ba'inatun min Allah laysat juz'an min Allah mun fahimci abin yawa wato ma'ana shi ayyukan da mu muke aikatawa aikin mu ne mu ba mu halittar Allah ne ba wani bangare muke na Allah ba Allah subhanahu wa daban mu daban in muka yi aiki to mun yi ne gwargwadon kashin kanmu da zaɓin kanmu da damar da Allah maɗaukaki ba mu ta yin zaɓi mu yi daidai ko kuma mu yi abin da ba daidai ba don haka tun da ko ya ba mu wannan dama to zai mana hukunci ya bamu lada ko ya bamu zunubi gwargwadon abin da muka aikata ina fata mun fahimci wannan abu yawwa wannan bigiran yana cikin bigire mai hatsari idan mutum bai gane shi ba ina so duk wanda bai fahimta ba ya rika tambaya ya kaza me ya kaza ko ka rubuta in mun gama sai a yi magana Yawwa, duk wanda bai fahimci wannan babun ba yakan samu rikici ni a fahimta ta ba shi da wani rikici muddin za ka tsaya gwargwadon mai Allah ya ce mai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kar ka shigar da hankalinka ciki ka karɓa sami'ina wa ata'ana amma kana shigar da zancen hankali to za ka samu wata matsala a ciki ba wai saboda matsalar wai nassin bai ta ba a'a saboda nassin yayi maka wahalar fahimta nassi baya zuwa da abin da hankali ba zai ɗauka ba kamar da da'iman malam ibnu taymiya ke gaya mana innan nususa ko innal aqla la ya'ti bi muharati ko la ya'ti bi mustahilat baya zuwa da mustahili abinda ba zai yiwu ba duk abinda ka gani a nassin qur'ani ko hadisai to abinda zai yiwu ne walakin nan nassa ko walakin nan naqla ya'ti bima yuhiru al-uqul amma nassi yana zuwa da abinda zai dimauta hankali hankali ya dimauce ya kasa gane shi amma ka ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ma'ana samsam ba zai yiwu a cikin nassoshi qur'ani ko hadisi Allah ya faɗi abin da ba zai yiwu ba ba haka bane sai dai a ce ya faɗi wani abu ƙwaƙwalwar mu ta kasa gano abin mu gane shi so domin me binciken mu bai kai inda za mu gane ba amma Allah ba zai karya ba kuma ba zai tufka da walwala ba sa sallallahu alaihi wasallam ba zai karya ba babu kuma tufka da walwala a maganarsa na fata mun fahimci abu wa alaikum assalam hmm.

Mm. Mm. Mm. No. No. Hmm. ba shi da alaka wancan zancen da yake daban wannan zancen da yake daban duk inda ka ji an ce wani za a ba shi ladan wani ko za a ba shi laifin wani to ana nufin bayan wancan nasa da za a ba shi za a ɗauki kwatankwacin wannan kuma a ɗora wannan kafin shi abin yau ba ana nufin shi wannan za a sauke masa kawai sai shiga aljanna ba zunubin sa yana domin mai wala ta ziru waziratun wuzura wannan aya ce tabbatacciya ba wani abu a cikin ta. da haka in ka ji an faɗi wani abu kamar aiki ne na alheri in mutum ya aikata aikin alheri sakamakon wani wa'azi da ya ji an ilmantar da kai yadda za ka yi alwala mai kyau daga rana sai ka canza tsarin alwalarka sai ka je ka koyi kai alwala mai kyau saboda yau ka koya ka ji to duk nan da kai alwala irin wannan wanda ya koya maka din sai an bashi ladan da aka baka wannan gefen kenan haka nan in ya kira ka zuwa ga wani mummunan aiki ka je ka aikata to duk ran da ka je kai wannan aikin haka za a bashi zunubi irin nakan ba wai nakan za a ɗauko an yafe maka ba shi a bashi saboda laifinsa ya fi naka a'a nakan yana nan saboda kai kai aiki kai za a yi wa ba shi kuma saboda shi ya kira ka za a bashi zunubi irin nakan sai a ɗora masa kaga kenan ma'ana yahmilu awzarahum wa awzara wa awzarun ghayr awzari ma'ana da auzarin waɗanda suka kira su wa auzarin lazina yudillunahu bi ilmi yau kamar da Allah mai faɗi yau da haka za a ba su laifukan su kuma a dora musu laifukan waɗanda suka batar da su ba tare da sani ka fahimci abu yau wannan shi ake nufi amma ba a ce dan mutum ya kashe ya kashe wani shikenan kuma wancan din ba shi da zunubi ba a duniya sai ya tafi ya shiga aljanna an dauki an rusa wannan wala ta waziratun uzra ukhra hmm hmm hmm na'am wannan ayar ba yauwa laisa sarihatan fi dalika ba abinda da yake nufi shi shikenan wancan din an dauke zunubinsa ba amma zai zama wato abubuwan da shi ya aikata na zunubansa ai sakamakon wannan ya zalunce shi tunda shi mazlumi ne zai zama yana da haƙƙi na shi mazlumi ne wancan ya ɗauke ba ya ɗauke zunuban da ya aikata ba yauwa shi zai zama abubuwan da ya aikata ba masu alaka da wannan ba su suna can suna nan suna jiransa kafin shi wannan amma duk abin da ke da shi na alaka da wannan fadan da suka yi to duk zunubi yana komawa kan wancan kafin shi wannan abu amma ba za a dauke laifukan da kai da a baya shi kenan duk sai a zo a ce wancan sun tashi haka sun koma kan kamar wata rumfa ba haka bane yauwa Allah mu dauke kyauta yauwa wala ta wa waziratun wizara ukura. amma magana ɗaukan laifi za a ɗauki laifi na abin da mutum ya aikata musamman sakamakon kamar kaga wannan kasancewar shi ne farkon wanda ya sunanta kisa a duniya shi yasa duk ɗan adam inda aka ce a duniya to yana da zunubi yanci saboda shi ya sunanta kisa da ba dan haka ba da ɗan adam bai san ya kashe ɗan uwansa ba hmm. kaga zunubin nasa babba ne hmm. Allah maɗauki kyauta hmm. to mu ci gaba to sai ki cewa wa fihi riwayatun ghairu hadhihi an jama'atin min as-sahabati bi alfadhin ukhra wal ma'ana wahid a wannan maudu'in akwai riwayoyi ghairu hadhihi ba wannan ba da kuka ji an jama'atin daga wani adadi mai yawa min sahabati daga sahabbai bi alfadhin ukhra da lafuzza daban amma kuma wal ma'ana wahid ma'anar dai mu'addaha wahid abu ɗaya yake nuna mana Hmm. wannan shi ne karshen wannan tambaya din to sai kuma yake ma dalilu a taɓirin hauli. Mu mun karanta shi sai mu tsaya kansa ko hmm. ko lokaci yi sai bismillah hmm. ma dalilu taqdir al fi قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من ما يكون في ما من موت أو حياة ورزق ومصر حتى الفجار يقال يهود فلان ويهود فلان وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وابو عبد الرحمن السلمي وغيره وغيرهم نعم to wannan yanzu mun gama da a takdirul azali mun ji dalilinsa at-taqdirul umuri guda biyu da na akhdhul mithaq ko inda kuna bin abun yau ina nana ta dan a rike yau ba kawai aji wuce ba da kuma a takdiru umuri na lokacin busa rai mun ji shi ne wannan muka gama yanzu tayyib to sai kuma yace ma dalilu taqdirul hauli hauli bi ma'ana sanawi menene dalili akan budget da ake ko rubutu da ake ko kaddara da ake rubutawa ta shekara shekara shine hauli yawwa na shekara shekara fi lailatul qadr wanda ake yin sa duk lailatul qadr kowane daren lailatul qadr ita ce shekarar da ake yin budget na Allah madaukaki ya ce a wannan shekarar za a yi kaza a wannan shekarar za a yi kaza a wannan shekarar za a yi kaza yawwa ma'ana daga cikin abubuwan da aka rubuta a lauhul mahfuz <clears throat> sai Allah madaukaki ya dauko abin da za a yi a wannan shekarar sai kuma su kuma a yi masa tsari na daban duk lailatul qadr sai a rubuta su rubutu na musamman cewa a wannan shekarar ga abin da za a yi ne abin da ake nufi ba su saba wa na lauhil mafuz ba mun fahimci abin yadda suke din nan can haka sai a ɗauko su a waro na wannan shekarar to za a yi kaza a wannan shekarar za a yi kaza a wannan shekarar wancan ku ai kaga an ɗauko na rayuwa ne baki ɗaya na umuri da dukkan shekarunka duk suna nan to duk shekara kuma sai a ɗauko a ware na wannan shekarar ana yin sa kuma a daren lailatul qadar ne to shine sai ke cewa al qala Allah ta'ala Allah madauki yana cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آه سورة الدخان كينوكو يتي فيها أولا دنيتي إنا أنزلناه ومن سوك الدشي في ليلة مباركة إنا أنزلناه منجيكو إنا أنزلناه دمك فساني ليلة القدر كو في ليلة القدر يوه وأنكم إنا أنزلناه في ليلة مباركة wancan lailatin mubaraka lailatul qadr na sura inna anzalnahu ta kasa kasa ita ta fassara lailatul mubaraka din ana nufin lailatul qadr mun fahimci abin yawa fiha a wannan dare wannan haɗin damirin yana komawa kan laila ne saboda laila a larabci mace ne dare yawa a hausa dare namiji ne ko dare ya fita dare ya ƙare yawa daren ya yi tsawo haka muke cewa a hausa amma abgun balarabe dare mace ne yawa lailatin sai ce fiha hmm. yace fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan dare ake rarraba kullu amrin duk wani umarni hakim mai hikima ma'ana ake wawwarewa duk umarnin Allah madaukaki wanda yake akwai hikima ko kuma hukunci na ubangiji a kansa amran min indina umarni ne daga wurinmu har zuwa ƙarshen ayoyin da ya kawo wannan ya nuna lalle ashe akwai wani dare da ake rarraba abubuwa yadda za a aikata su wannan koda ba a ce maka wannan a takdirul hauli ba ka ji wannan ayar ta isa ta nuna maka akwai mun fahimci wannan zancen me nake nufi da wannan magana ina nufin in ƙara nanata mana abin da kullum nake gaya mana harkokin matsalolin aƙida ana kafa su ne daga ƙur'anin daga hadisan da aka samu yanzu wannan kashe-kashen da ya mana akwai wanda zai ce mana ba haka suke ba saboda asali ba malamin ne ya zauna a ɗaki ya yi kashe-kashen a kaddara ta suka shi kaza kaddara ta suka shi kaza sannan ya fara bude qur'ani yana neman meye hujjar da za ta taimaka masa akan haka ba ai ba haka akai ba ko a qur'anin aka kalla aka fahimce shi aka ce a ah, Allah ko wuri kaza ya ce kaza wuri kaza ma ya ce kaza to mu kuma mun san duk maganar Allah babu tuka da warwara dan haka can kaza yake nufi wancan kaza yake nufi wannan kaza yake nufi duk mu hada su bude sai mu ce ashe kaza nau'i daya biyu uku hudu ne kuma ji abin to haka ake dauka abubuwa akida ba wani ne zai zauna kawai daga molan kansa ya rubuta abubuwa ba sannan ya tafi yawo yana neman musu hujja a cikin alkur'ani da haka kun ga ayar qur'anin nan ta isa ta nuna mana cewa duk shekara ana budget fiha yufraqu kullu amrin hakim mun gane wannan yawwa tunda ya ware abin da yace fiha da bai ce fiha ba da ba mu fahimci wani zarafi ba amma da yace fiha mu bayan ya faɗi laila mun san yana nufin laila ashe a wannan daren kowace shekara in daren nan ya zo ana yin wani abu menene wannan abu kullu amrin hakim duk wani umarni na Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima ko kuma na abin da ke da hukunci to sai ce wa qala ibn abbas nan kaga yana nufin bai samu hadisi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan wannan amma sai kawo kaulin Abdullahi dan Abbas maganar abdullahi dan abbas kuma a matsaloli irin wannan wanda ra'ayi baya shiga ciki malami suna sa shi a babin marfu'i ma'ana ba zai faɗi wannan ba sai in ji yayi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin harkar tafi karfin sa ba ta tasa bace mun gane wannan ya fi karfin kuma mu tuhumi abdullahi dan abbas da cewa yayi annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimci wannan shi yasa in kana karanta mustalahul hadith malamai suke cewa mas'aloli da wani sahabi ya faɗa Eh, sai a dube su in matsala ce ta istihadi ta fiqihu wanda wani ya saba masa shikenan da ma matsala fiqihu ba matsala matsala ce da ra'ayi ne zai je a gun wani ya faɗi wata matsala shi ma faɗa amma in matsala ce ta gaibi ko ta abin da zai faru ran tashin alkiyama to ku ɗauka cewa bai faɗa ba sai saboda ya ji da gugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce hukumuhu hukumul marfu'i hukuncinsa kamar marfu'i ne kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ƙa'ida ce sananne a gun malaman mustalahul hadith to yace wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma yuktabu min ummil kitabi daga ummul kitab menene ummul kitab na ana nufin allahul mahfuz daga allahul mahfuz yuktabu za a rubuta fi lailatul qadr a daren lailatul qadr ma yakunu fi sanati duk abin da zai faru a shekara za a rubuta shi min mautin na mutuwa wa hayatin da rayuwa wani zai rayu a wannan shekarar ya tsallake ta wani kuma zai mutu a wannan shekarar duk an rubuta wani abu kaza zai faru da shi a wannan shekarar zai samu matsayi kaza ko zai sauka daga matsayi kaza ko kuma zai mallaki abu kaza ko zai rasa abu kaza duk wannan za a rubuta a wannan shekara za a yi kaza za a yi kaza eh, shi yasa ce wa rizqi da kuma arziki duk abin da zaka samu na arziki duk za a rubuta wa matsarin da ruwan sama adadin ruwan sama nawa za a yi a dutse a wannan shekarar sai a rubuta shi a daga daren lailatul kadar za a rubuta yawwa yace hatta al-hujjaj kai hatta al-hazai alhazai dai da za su tafi aikin haji yuqalu za a ce ya hujju fulanun wa ya hujju fulan da wane da wane da wance da wance bana za su yi haji haka shi ba ba rikicin mutum ya ta ya ta faɗa yau ya samu kujera bai samu kujera in ka ga ya tafi dama yana cin da aka rubuta yawwa ba laifi ya nema ya samu kuɗinsa ya biya abin da zai samu ya tafi yawwa in yayi kokarinsa sai bai samu ba to shikenan Allah bai rubuta shi cikin waɗanda za abin da kamar da Bahaushe yake cewa ba a kira shi ba ko yawwa ko da ba mu kira abin kamar da Bahaushe yake cewa kira bane amma dai rubutu ne yau baya cikin abin da aka rubuta a daren lailatul qadr cewa bana wane za shi haji in ku an rubuta to duk yadda za ka yi sai ka ga ka tafi ka samu mutane da yawa waɗanda Allah maɗauki ya kaddara musu da je haji daga cikin talakawa ne su ukin ba su da wani tunanin wani tsammanin wani abu zai zo musu wata rana za su je su mallaki abin da za su biya su tafi haji suna zaune kawai ana zaune sati ɗaya kafin a fara tashi ko wani ma ana gobe za a fara tashi sai kawai a kira shi a ce zo <clears throat> je ka ma fasfot haka kawai Allah zai kaddara wani ana wannan ko ba a yi yawwa to wannan shine abin da ake nufi mm. kaga wani yana nuna kansa <laughs> to Allah Allah ya kaddara <clears throat> muna roƙon Allah duk wanda bai yi aikin haji ba a cikin yan uwa da suke nan wurin muna roƙon Allah madauki Allah ya sa su a cikin waɗanda za su yi aikin hajji ko bana ne ko baɗi ko yaushe Allah ya sa su cikin waɗanda za su wanda kuma suka yi a baya Allah ya karɓi nasu ya sa kuma su sake samun damar su yi babu wanda zai je hajji ya ce baya son ya je mutum ya je haka wata ran ya gaji da zaman nan an dade sai ka yana cewa kai baɗi ko zan zo amma ana cewa an fara za ka ji hankalinsa ya tashi ina ma ya tafi hmm. abdullahi bin umar hajjinsa 84 har idansa ya tafi yauwa haka za ka yi akwai malam umar fallata <clears throat> da muke tare da shi kafin ya rasu wani babban malami da a raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mumbari da gidan annabi akwai rauda ko kujerarsa annin take shekararsa arba'in yana koyarwa a wannan wurin yana koyar da hadisi a cikin rauda wannan da suke tsakanin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin nan a mimbari ya zo najeriya sau biyu ina jin wata shekara eh, dan asalin na faɗa ne ta nan gombe yau na eh, an ba shi mota ya je har na faɗa bai taɓa zuwa ba a can aka haife shi dan ƙasa ne a can ko babban malami ne mai koyar da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa da hadisai a wannan shekara sa arba'in a to hajjinsa hamsin da hudu hajji hamsin da hudu kafin ya rasu kaga ma'ana duk shekara dama kawai za su je to don haka lamarin hajji kamar da muka karanta magana ce ta rubutu in Allah ya rubuta shi ke nan in bai rubuta ba kuwa wallahi karkata da hankali yawwa duk abin da za ka yi za ka iya zuwa akwai kuma wanda <clears throat> shi ba a rubuta shi ba amma bai san ba a rubuta ba amma ya je ya biya an yi komai an yi komai kawai sai wani abu ya faru ya ce kawai ya fasa ko kuma a dawo da shi bai je ba hmm? wannan hajjin ai mun ga abubuwa da suka uku ko akan wasu wanda sun je ma aka dawo da su to amma wasu Allah madauke kaddara musu kuma tunda an rubuta din suka koma kuma suka yi suka dawo wani kuma ya je din ya dawo yace ya ma fasa shi ba zai ba to duk wannan rubutu ne daga Allah madaukaki bai kaddara ba don haka kullum wallahi in mutum yana imani da kaddaran nan tana sauƙaƙe masa jin daɗin rayuwa ma'ana tana sa masa rayuwarsa ta yi masa sauƙi fi masa daɗi ba cutar kowa ba hassada ba wani ganin ƙyashin kowa duk abin da ya zo maka dama naka ne Allah ya rubuta abin da baka ganshi ba ko dama lam yakul yusibaka hmm, wannan shine kimmar kai mai imani duk wanda ya kasa samun wannan to yana da matsala tsakaninsa da ubangiji in dai zai ta hankoro ya zargi wannan ya ci mutuncin wannan saboda ya rasa abin duniya to ya manta da wannan babin ah, na imani Allah ya tabbatar mana da wannan babin a zukatanmu to shine sai yake cewa wa kaza qala wannan ra'ayin shine ra'ayin al basri wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair dalibin abdullahi dan abbas wa muqatil ibn sulaiman wa abu abdurrahman as-sulami duk waɗannan tabi'ai ne wannan ra'ayinsu ne su ma sun faɗi wannan maganganun cewa lallai haka abin zai faru ce wa gairuhum nan a ƙasa nan wuri ya yi ishara cewa wannan kaulin na Abdullahi dan Abbas yana cikin littafin asuyuti addurul mansur a fi tafsiri bil ma'thur ko yawa duk shi wannan masdari ne amma ba masdari ne da asali ba tunda shi kansa suyuti yakan ce ne akhraja fulan an fulan wani ya fitar da wannan hadisi ko ya ce tabari ya fitar a tafsirinsa ko a wuri kaza dai <clears throat> ya kawo masdarin ya ce a littafi kaza zaka samu wannan magana to shi nan iya nan ya tsaya asalin littafin ko hadisin yana nan a littafin amalul yaumi wal laila na ibn sunni mutum yana so ya rubuta juz'i na daya shafi na 250 akwai wannan hadisin a ciki daga abdullahi dan abbas amalul yaumi wal laila na ibn sunni akwai kuma albayhaqi shi ma ya fidda wannan hadisin fil qada'i wal qadar albayhaqi abubakar muhammad ibn husain albayhaqi yana cikin jima malamai manya ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗari hudu da hamsin da takwas yana cikin malaman hadisi duk ya tasirantu da sa ibn faurak abin mazhabar ash'ariya a bangaren akida amma dai babban malami ne na hadisi kuma yana da littafai a fiqhu da kuma bangarori da yawa na hadisai na na akida da sauransu to ya fi da wannan hadisin shi ma a cikin littafinsa shi ma daga abdullahi dan abbas yawwa to Allah samu dace ina ga sai mu tsaya a nan darasi na gaba sai mu tashi kan ma dalilu a takdiri yaumi sai mu dora kuma a kansa don bayan ya gama wannan takdir takdirin zai kawo mana kuma ma martaba ta salisa har yanzu akan martaba ta biyu fa muke martaba nawa ce hudu al-ilm wal kitaba to har yanzu al-kitaban muke kitaba ce aka gutsura ta kashi biyar ko al-azali umuri guda biyu da kuma al-hauli da al-yawmi yawwa to yanzu mun gama ah, al-azali umuri guda biyu mun gama da alhauli yanzu za mu yi alyaumi shi darasin mu na gaba sannan kuma sai mu je almartaba asalisa salisa ne almashi'a sai almartaba rabi'a ita ce alkhalqu Allah ya kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana basira da imani mun tambaya shi to ban ma duba ta ba na manta eh, ajewa kawai ne to a tunda ta ba ta abin nan ba ce Eh, ba ta da alaka da darasin don haka sai mako na gaba sai mu amsa ta insha Allah akan sallah ne ka tuna mun nan nan ta oho haka zancen awwalin ma khalaqa ko haka ne ban samu littafin ba amma na sake duba mas'alar maganganun suna da yawa akwai rubutu da wani bawan Allah eh, daga Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid ya kwalkwale mas'alar yadda ya kamata duk abin da ya kamata ya kawo a cikin abin ya bi littafai dukkan littafan da malamai suka tattauna akan wannan matsalar ya kawo amma ah, zancen tun da zai tsawo ku tuna min mako na gaba sai in fito da shi yana cikin kwamfuta sai in buga shi da printing sai in zo da shi insha Allah eh na karanta shi amma kuma ba cikin wancan littafin kuma yana cikin ahsani dai abin da aka rubuta a matsalar duk akwalin da aka kawo cewa wasu su ce alƙalami ne wasu su ce ruwa ne wasu su ce al'arshi wani wasu su ce wai zatin manzan Allah suna sama wani su ce annuru wa bilma duk sun kawo waɗannan abubuwan kuma kowanne da dalilin sa ya faɗi mai dalili abinda ba shi dalili kuma ya aje shi yawa a yace amma asali mas'alar mutum ya kwantar da hankalinsa ba mas'ala ce mai wani girma ba tunda babu nassi sarihi kuru-kuru a kanta duk abinda babu nassi kuru sarihi to ba a ce wani da ya ɗauki wani ra'ayin ya ɓata sai a ce istihadi ne haka wani ya fahimta haka wani ya fahimta sai dai idan an sami a cikin wani nassi abin da ya nuna cewa wani abu ba haka yake ba yau sai ka kyale wannan sai ka tsaya akan abin da nassin zai iya taimaka masa insha Allah zan zo da shi in sai mu bi in kun damu da shi sosai haka in ba haka ba kuwa a dunkule dai matsalar ita kenan akwai kaulin da yawa kowanne amma kuma babu dalili sarihi akan guda daya illa a ce za mu fahimci da cewa a faɗin Allah maɗaukaki da ya yi wa kana arshihu alal ma'i yana nufin kaza kuma maganar alƙalami ne ya fara ko al'arshi mafi yawa sun tafi ga wannan wasu sun tafi ga wannan wasu sun tafi ga wannan amma dai insha Allah zan zo da shi din sai mu karanta la'alla ya zama mana darasi ne guda ɗaya na musamman hmm. Allah ta amfani a ciki sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da alheri a rayuwarmu Allah ya sa mana albarka a wannan rayuwar da muke kafin ya karbe mana ita Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cikin salihan bayinsa duk abin da muka sa a gaban mu na alheri muna roƙon Allah madaukaki ya tallafa mana ya sa mana albarka a ciki abin da yake kuma sharri ne Allah ya kade shi daga gare mu Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasar duk abin damuwa da yake faruwa da ake kullawa da wanda ba a kullawa ko daga ina yake muna roƙon Allah madaukaki ya mana maganin sa ya kade mana shi Allah kuma ya kara <clears throat> ba mu zaman lafiya a wannan jihar samu ya ba mu kwanciyar hankali duk abin da zai daga mana hankali Allah ya kaɗe shi sauran jihohi da suke da 'yan matsaloli Allah maɗaukaki ya musu maganin matsalolin nan ya ƙara haɗa mu wato haɗa kanmu akan san manzon Allah sallallahu alaihi da biyayya gare shi da san sunnarsa duk abin yake alheri ne Allah ya sa zuciyar mu ta so shi duk abin yake sharri ne Allah ya sa zuciyar mu ta ƙi shi wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين